الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقاتا لثبتها الله صلاة عيسى بعمل شهر ثبتها عن ابن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن صفو موت minan na safon ne ko yan rabi wuta ne da kalendar hijiriya na hajjin daidai da safon ni yan february 2014 ya kalendar miladiya na ya ci gaba da katin yan littafin matunan warakatin al'imamu juwai rahimahullahu ta'ala. Allah al-kiyasu إمام الجويني أما القياس فورد الفرعي للأصل في الحكم بعلة جامعة تجمعها في الحكم وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة فهو وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون الإلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه هو الفرق المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه إن كان ما قبله ومن شروط الفرع أن يكون مناسبا للأصل ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط الإلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات والإلة هي الجانب للحكم والحكم هو المجلوب للإلة بعد مشان عندنا من لو عم القياس ما قياسه فهو غير رد الفرع إلى الأصل على ولا جعل لا دعوة في الحكم بين حكم شو bí lẹ́kí ẹgbẹ́ ìlànà jáàmì ákí wọ́n kòkò ẹ̀tàn láàdán tàjímọ̀ ohun máa fi lè fọ́kùnmí ìlànà gáàl áfìrìbí alfọ́m ìlàákẹ́ bá ní kó jí fi amma da qiyasu dalala amma da qiyasu shibh ko fa qiyasu illati qiyasu illa ngai ma kanat illatu fihi ngai na illa da illa gonga se mujiba lil hukumi wala wajin kunci bena wa qiyasu dilala qiyasu dilala magai huwa al-istidlalu azuluji kafa hujja ya hajjin nazirai ne bayan nimini guba ne shi jefe shi ne alal akar da alawun ya lafi ya so ba na kinan wa huwa gai an ta kulin illatu da rashin alal hukumi illulu fe usulun wece hukuncin wala ta kulin mujiba lil hukumi ma jigan illa so ga la hukuncin shi da kawai anan wa qiyas shirk ya fi shirk ma huwa al farqu na igwana ya mutar dilu na sai da kilo ke ko bai na afnai tsakaniya asali gobe wani fayil da haku biya fayil hima shabahan a jihar na shaga in ga je ganin ga a abu da ba wala yi sa'ari laihi amma a lokacin da ta yafi shibi ya ya za a je wadatuwa ma in kare ma kamla a adake nan adake ya dalala ga a yi na ko wani shi rotu fari mini sharakken gwada goma an ya kuna munasiban lil asli nuji daidai ko nuji dacewa don nan bi al asli wa min sharti al asli min sharti al asli wa an ya kuna sabitan nuji tabbatarwa bi dalilin da dalilin na mutafakun alayhi zandon da ga ya rijin zandon ga da jibi na bainal khasmin tsakanin da kwane ji su manona wa min da lilati min sharti illa ma an tattarida fi ma'lulatiha fala ko wuju da niya yana ila daga illa ci wani falatan tafi da lafzon ujibin ga halu ya bayan lafazo wala manin kawai bayan mana ba mana illa ga yana yi lambe da tsakani al'asubi alfarku nan wa min sharatul hukumi min sharatin al'hukuma ma an ya kuna misali illa mun fi da shi illa fi nafi ya bayan yi wani ba da tabbatarwa waje. wal illatu illa ma hiya jalibatu lil hukmi nga yana je hukunci da nan ma'ana nga je hukunci daga al su ma wal hukumu ko hukunci ganci masu huwa al majlubu lil illa yana rajin illa da nan martabu ya bayan hujja wanda su mai alkur'anu madayan su umarnan su mai suna make da su mai ijimawo ebana kiyasu nau'in ya istin ba su yoko ne zaji da nazari da hankali nan ba male ga shari'a wanda yi gbogbo hankali dalili unde dalilin na cikara ranar wanda ya gwaron kibo wanda ya gwaron iskin ba fi ma'ana nafsi wanda ya gwaron kibo al'asar wanda ya gwaron annazaro waje gani ako shekul islam ibn taimiyya ga ashir shir'u kadin shari'a ga kali wal aqlu shahidun an kalima ga izane jirina waya juzu lil qadi an yasuru da shahida mata sha'a jaiz mu yo ya Nga ga bawun la zane je ni nyon ka kuna wa ni kai ne yer ya ne e ne waya riwa ya pelo ai likalin dun zawa mujumu nke ga diga nga shar'u waliyin wal aq ko wal aqlu al ashr al ashr al aqla shari'a ngalankali jito ko yana ko sun ma'azalar shari'a suke hankali wasu watan da jan kiwo da tuno gina yau yana wani zaukwa zana ko shari'a da kagbo kiyo da kagbo hankali da nazarin zawon ji الحراسي وإذا Ahadi فرسان fi في ميادين الكفاح طارت رؤوس المياقف مع المقاييس في مهاد الرياح طبقات الشافعية الكبرى وقال adake doko ne bici na doko ya hadisi na doko bici shi ya hadisi shi a za ke fili ki ga haji gwazawa eti eti na ga kiyasu e eh, lutun biye eh, ba ya manya usulu jo gangani bi al muhaqqiqu ne eh, ya manya hadisi e lutun be kiyasu ngwa jana ko hmm. amma kiyasu adebe zumaya alqur'ano zuma sunna zumaya ijma'u kiyasu ya ja la ne be istiyadu jin bal qiyaso ton nau'i yoni ni anuwa wani ijtihadu e dogo qiyasun iji ijtihadu yo amma wuji ijtihadu bata kake yi qiyasa kwayo mane qiyasu ya balugo ya at-taqdiru alayhim eze lẹ́nu lámọ̀ náà amma bayan tilahu ajin agene qiyas na gai radul fali ila al-asli bi illatin jami'atin tajma'uhuma tajma'uhuma fil hukmi idhu la far'u ludu bi al-aslu ko mane la far'u lu jabudu to al-aslu ebo illa na ku ko kana takani al odo sashiyan agaga. a ganin gwai imamul haramaini ga abunai raddu hukumil far'i ila hukumil asli Allah hukunci ya gwalaje Allah da da hukunci ya asali ɗabunan racin wule alkiyasu rukuni guni wule ko? unde al-aslu unde al-far'u unde al-illatu mada al-hukmu ba nu diga raddul far'i nan gole gole rukuni ne a tiya wannan illa al-asli al-aslu rukuni ba ta tiya wannan ko bi illatin rukuni muke a tiya wannan eh muta dona ni ko fil hukmi lawhi lawhi amma jin tarifu kiyasu da gan gayi ilhaku far'in bi aslin fi hukumin li illatin jami'atin bainahuma ezula gwalaji uludu bi asali ko mana nga gwalaji uludu tun asali eba hukumco ebo illa guba ebo kiwo ebo illa na kwake bana daga ba destination na kuwa ne ga alkalin kiyasu guni adi al'aflu nga mai makisu a dai nga yana aji a fiye mace tanu adi alfarku ko nga yana eh, waki hukunci uzo na adi al'illatu nga yana yi lambe tsakanin al'asu da alfarku na amma da al'ukumu ma'ana hukunci al'aslu na hukuncin da za a yi da alfarku ba ne wani misali فقل الله تنا كم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذوي البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أتى صلى إفوين جمعين فاسعوا إلى ذكر الله يقعد يقول ده تم تفلسفكم وذوي البيع إملاء يكون لغوا كنا يوم kana wanda ba na suka tsaye eh, kun lokaci na yi sannan jima na waje jiya waje haramu kila ne ya kun lokaci na sallah jima yi na ji haramu eh ẹgbọ́n eh, na ga waje shagala ki sallah ji lugwa a tirato eh sallah jima da nani amma zane zane ji tattaunawa ya katanin ga mazan zangoci haya ne sai kuma yin na gwanin alijaratu ko da mai gi na ya faya wa faya zakarinin a matsan da ya ji ma ya yi tawara ga ya wa faya zakarinin to ki hukunci ya wa faninin ki mai hukunci ya haya na na ganin da hannun ga wani yau ga cikin zai ruwa ga aya be 18 kan wàgá àdísí bí etí kí wà etí wọn kàn wà àmọ́ wọ́gá da àyà lẹ́jì ṣùgbọ́n nínú ngọ́ ìṣẹ̀rẹ́lá kéèkì lúwọ́ sálàjí máa lúwa wọ́n na da àyà wọ́n nẹ́fà ṣùgbọ́n nínú ngọ́ ìṣẹ̀rẹ́lá kéèkì sálàjí máa lúwa kí àyíkún ti nù ba misalin na bani kyaya al'asulu donanin wace lokacin na sallar jima'i nan ko kyaya alfaru bani na da jiki ya zaben nan wiki yawon fa ko makiyo ko mahayaji wuce ga alfaru bani nan ki illatun jami'a illa na lakwai kalan sakani al'asulu na ngayi wace wani yani da alfaru na ngayi yawon fa ko ngayi Eh? aya ji nono da misali na gona eh ngo ji shagala ke sallayan jin maluwa ko ta ki hukumu abai ba ga hukumu babu na hukumu ya al-aslu al-aslu nan ga bai u lokacin jin na ki hukuncin haramu a al-aslu ne so na da ake yi ya ke shi na lokacin ci al-aslu shi al-aslu ga lokacin ki bana faru ko ni fahimta yin application yawa ne ko good inda shari'a musulunci e gagan illa na lati jiya kazan da na kashi da ba hali shari'a mu'allala hmm? ba shari'a musulunci a ga wajen shari'a ga ya zujiya kazan ebo illa kazan shari'a ga ya zujiya kazan ebo ikima kazan shari'a ga ya zujiya kazan ebo amfani kazan shari'a ga ya zujiya kazan ebo ya kazan ngba yen na e eh, kashi a'a wọ́n di ko. matsalan nan zai ji nufatul qiyas na ke zahiriya jinan a ga shari'a musulunci zai mu'allala ko laji ganewa a ga ga ego illa ka zugara ka zai jadi ka zai mm zahiriya shi ne da ne an kama la from the wajib da bikiyan ajiyar da bikiya su yanu firakun ya yi jike inda ci fibo motar dila ne zango ci zai arke dila ci ta ta wani daga shari'a musulunci wunde wunde N'a ya la ga aji kan ne bukka ga kwai na nan amma ya ga ne eh, je na shari'a musulunci na shari'a musulunci da kaida shi shari'a musulunci ma wajibi ga shari'a musulunci ma mu'allalu ga hankali zai sai ga gada zai ji hankali ne zanagar ga a shari'a mutum zai nasu kawai illan don da bai kiman don da mutum su mai jijiyan na wani gaskiya fi sabi laifin na zuwa ebe na magana ga shari'a musulunci wani da illa bi an gidi sa gaskiya an gawa ne ɓarge na wajiya musulunci na dokunan wane ga mini kuskure budan e zuga ga ya ji fi shari'a musulunci wanda aliki ya su ba ko da ji gane ba yan doro na shari'a musulunci zai da yana kiyasu ya daji yuni waga tun shari'a musulunci yan labiyo mai legan wajen kiyasu kiyasu jini daji yuni an kalli waye In an kalli wa ladi daidai na zo shari'a wa awu ma an kalli wa polluti da ilmul kalami ko biyar mutu ta ce fitar muruba ko ladi ji ganewa nga mala shekul islam ibn taymiya mu sai gaga an kalli an kalli na ta ce fitar ce wani wa polluta nan an kalli na giya nan an kalli na birri da ilmul kalami da falsafa da hawaya nan an kalli muke wani ne ko wani ne ba na sinata suna al'imamu ibn al-qayyim ga shari'ar musulunci inda kiyo inda illa da yake mana ce launce jiyana ce ga ajiyana ibn al-qayyim magami ne ne ci ga wuce wani amsalu na shi da al-qur'ani wani ga zane ga cin amsalu shi ne al-qur'ani nan wale ga wani lagu ba ladi ruje bulle e buki lambe na da tata wani ya asli bi faru bi illa ne ga na ibn qayyim ka nu ga ga tiya masala yake ya so nan wa ga ga tsaro ya ce na ne ga alqur'ani ne bon e bon wujira zai shiga shari'a gani ce ci la misali da sararko fi alfur'anu eh, daraba lakun masalan min anfusikum hal min mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum fa antum fi sawa takhafunahum kafifatikum anfusikum anfusakum kadhalika nufassilu al-ayati ya yaqilun Allah misali dai da kaka ka ka ka yi etiyan matsala na nan kwale gan misali ke doktor nan cigaji wa tazo a san wa ɗe kagun ci bai yi zo da yin ci na zane gine bai tabi uwi bai leke na da takaniyan yan na ji gangani bai doji ko bai kagwen za na wa mana da kagwen na kawai da kagwen gici na wai gine da kagwen ba cigbe na wake cigbe na wake fi na yan da tudu yan da wake ya yi limu da biyo zungala ce diagnosis so ko ce diagnosis a biyo so nga ya buwa na sina a yi a ji za ci ga a tuta ce yi rin nan ya e ce illa kagbo tabi'a biyu e ne ne sai daga cuci ga wuri mashi a dai kawai 'yan that's all umma consider na jango ne ya yi sarari bebe zai shiga kiyasu don wani lole ko zai shiga kiyasu hujju wani ke laji dalilin cinye kiyasu don wani a gaya mafali daga alkur'an sai ya fata biru ya ulila absar ya yi na ji, ya hankali na ya energy le bayanan ya ga je jikiyo ya ga ji iti itibar ya ga da ji lura wale ga babun nan wale ne asalin qiyas sai tun gan. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط لقد أرسلنا رسلنا بالبينات تشيجي ياتتون بباوشي وأنزلنا معهم الكتاب أي ما تتني ما لتاتشي آية والميزان جنجن يتسوي ليقوم الناس بالقسط يقول إذا ناكي بجين آدل شي وعليك الميزان بابون غير العدل وغير القياس وعنجو ko ko me za nan ga tsuwa na ga da tsakani ne be gushi nono daga sunna be no le hadisi yanzu a ba da suri bidu juri wale karshe hadisi sun ne da fi bidu ahadikum sadaka ila ga to bayani wa dilada sabe ga ne da ya zaga bukatun shawo ta ke da ladabe a ne da ya ra'aytu yeliya law wada fi haramin wula da da haramu akana laifi ya akana laifi ya wuzurun ba wadi da laifi fa kazalika idza wada fi halalin kana law ajrun akan wula da na nabi wadi da wadi lado ale gungo le kiyasu ga ne ba nan ko zamani anabi zabajin go ci da hadisi man yunje da sai muslimin labarin da za a ba a nufi sallallahu alaihi za a nufi inu wa maji jiko ni eji fajiko za ko. a nufi ga halaka min inda in ya waje kala na na'am ga e kala ma alwanu a nufi ga ti kala ya rakun yau ga kala homer ga wujuru Kala hal fiya min aurak mun ya can can yi na lakauna. ga e ga fa na zalika mutu te gibe da ya gisha da can can gina lakunan kalan zalla an launa za a irin kun gan jinwo e ga yan da kun da kuji fije wani kawai mu ga nan ala jike galo ajin hashin kala ne mu fala alla ibnaka ta za na za a irin kun jinwo ga yan da kun da kun ya jike to zai ayi jiko wale na kiya su ga ne bije lona ne in da gindo ba ne bin ga ya ci inna abi mata alalle babanmu ya hajji hajjiri wa alayhi so mu nazirin azumata ci goyen nuce ni nan faƙala ne bi ara aita lauka na la'adi ki dainun faƙadai ti a kare yanfa'u ba ta gata ci yin baba ogo wacce ba ta woyi man ga ajiyar amfani ƙalat na amin zagin daga e eh. ƙala ne bi fa dainun la haƙon hanyar kudu ba ta yi cikin gan wa wale gan a ààzùn ládàá bè kí o ànẹ́bí ààzùn bè gbàtẹ̀ láàbèdò sí náà lè kí ààzùn láti ẹ̀kí nẹ́bí ó mọ̀ ojú ànẹ́bí Umar, sọ́dún a tí yán ẹ̀zùn kí ga ara ẹ̀ta e lọ́tọ̀ mọ̀dúnmọ́dúta wẹ́ẹ̀lì ẹ̀kọ́ e ọ̀gá tún ní yánà ngọ́ ilé ẹ̀kọ́ e wà ní ẹ̀gẹ̀ ní sun túyà ngai mukaddimu yin wafiyo ko ta yi na kifin ji ngai mukaddimu yin jima'i jona wale ta yi na yi tutuya wa alahukuncin yan wakilin wa mu wafiya nan a ti ala kifin wa alahukuncin yan wa jima'i jana ko ayo mhm. wale ne kwata ikiyo da yi na je lawu gan kiyasu dan wani amma da hadisin da ci da bane duk nan ne littafi mai yau sulu ji a jan sai tun hadisin wuce wani a riga da ba da yake yaso bai gan dalili kwata ga san wa hadisin ne yawa alabi fa ba nan wai gan waya lutu hadisin wuce maja a ga anabi tun mu'azu leman anabi ci ga mu'azu ga mu'azu rabe tun yan mai kiwo ga ba hukunci ga alkur'ani ga kaga waje daga alkur'ani wasu tun ga sai sunna nabi na kawai daga sunna ba su ku ga mawazu ga yi da ra'ayi wa la'alu ya bi shiya daga ra'ayin yau yi ma ke tuwa wani hadisin na ja wani ku? mai hadisi ga ga zanguru ke da hadisin na wani kiya na yau kun gyanu to takrijin hadisin wucin ngata da na masu ne warakat ya mashi san ali salman ba from page 481 lo har 494 ba sai ciki wani hadisun na jigiya nan ƙungiya al'imamu albani zuke gaga cin hadisun na gida hadisun na jigiya na nan in ma nan man jirgin sa kakan ya ce hadisun na tazo abu ibn qayyim sai la ga ila mu waqina ke da sahabe shi ya nabi sa sun na ja sai ji shi kiyazu sai tiyan nawazu jona amma ja sai ji kiyasu ina shi maga be goshi na zugun ila hukunci ni layu ina ma ne ne ga be goshi na e ji kiyasu ba goshi sahabe shi ya nabi sallam aja sai jito kiyasu kan hajin nan sai majan lamari da amma ɓarin ne doshi na jiɗe ko tuyo na ɗaya shi ta yadu ne amma shi na ko ebona nabi sallam ga la yakudi alqadi bayna sunayn huwa gadban za likalu ga fe ba hukunci tsakani za gubo maji fushima ebo kibo ebo na fushi ungu ya gbani ko fushi ma wala hankali wa concentrate da bayani wa fushi ma wala wa ni fahimta wa ni gane gana fushi ma wa lugwa wucin ya gane ni bai yi basira ya fushi ma unga unga unga unga fushi wuce unga unga unga ya ke baka ilimi kan gani ko wale fushi ga jin na bata amma ga wale zane ga ga zane ga likali ga ji fushi nga ji kima nga ji nga ji hali ka ne tsakaniya zagu ba mu kawai wuce ma hakan ba ga wani amma an consider yin damuwa da su madan nuwo na ji ya ka tunan ya gba wa shaka da ba mu ci kai wa ga wa consider yin da ya ce likali an ga wale ubira da dai bikali ga ci ce wadda ce kan da kuma da alkalin kan nan da wata bo e eh, iri na e iri uwa wajen na kiya da jiran jiba da da gwamna a concentration kan ga ko bikali ga ce mana tsanuwa tsaba ce wunu wewu kawai zai gaggawa an kalwa a dabba ba wani ne wuda ba an da yau ko bikali shagon nan eji umowa ma da asibiti wai kpa ekwe eji wuci ga su ba ekwe eji wuci ga su tunanin wajen bago ko bai gaggan sai da wasu na biyu tutuwa ta ce ya ganin mu wai le ga hankali ka zo ka ga ga rubo shi bai alkali no da ne wa ga bai ba da to ka da fuji ji ko fu ba fu da alkalan ciwo yana ne di kanin ga yanzu ga di gado buna ga yanzu mun da ga no ga wana amma ga yanzu mun da ga guna amma ga yanzu na ji shagala na amma ga yanzu da sunna da yana amma ga yanzu na ji kanzana sai sabila ga da shi ga yanzu ne bani ce dole ce ce lati daga innan ne ya kulu na muwalar ya ta ma zulman yalli a kika zai je gidu yayin ku yi gangani da zalunci nan zalunci ci da an da kyauci da yawan dukiya kun gila hutala da shi mota ranar tala da tuni ranar tala da kiwo ranar tala da shi fula yau ji gani ako zalunci ma kuma na da shi takara na wagban zalunci ma na da school fees a zai yi ga na sun ne yana son su kuka nan gai gigiyo inda lafi ya kunu na mawali da ta ma zulman inda ba kunu na fi butuni inda sai su zauna sayira ina gaza na lo nole ya kulu na abun ne ne kpani an uju ya alintifa obayin kashin ya can ebogo kiyasu sai yau na iya tun daga alkur'anonin kiyasu in yiwu na ji asali tun daga suna na biyo nan kiyasu in yiwu na ce je asali tun daga asarin sahabbai ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu nan shi gane ko ga mala al imam al muzni nga al fuqaha min asl rasulillahi sallallahu alaihi la yawmina hada wa halum majra istamalu al maqayis fi al fi jami' akam fi amri dinihim wa ajma'u ala ala أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل الإمام المزني غا الفقهاء من يفكوجي من أصل رسول الله tun zamani jiya ne za a sallame ila yau na haza har da ya fi yinan ne har da zamani yayi wa halun majar ariselo ista'malu al-maqayisa fil fiqi mai ji amfani da kiyasi kafiye fiqi fi jami'i la kan ya bayan kunci yo bayan fi amri dini ya bayan lamari addini ajo bayan wa ajma huwa ma ijma wuje Allah anna nazir al-haqq haqqun kede ne ga ngole kede ne ga de gaskiya ne gaskiya guro wa nazir ko ibn qayyim kun ga yanayi rajihu na aga yi kiyasu a ayyukan almizanu daga wajen gani ko nga la ibn qayyim ga wani kiyasu sai wal kiyasu na yi ne wanginin ga mizanu fal'aula ta smiya duhu bil ismi da ya sama wa lahu bihi ne ne ke gano wa yi mutu ne suna nasa ko yi gane yi ne fa'in da ya dillo an alhaji ne ebo ne ebo ne yau ne a nizar da lawo ya ci hada ciyo wa ismu madigi wajibun ala kulli wa idin fi kuli, halin bi asbil imkani na ji wadi bi ta ne wadi bi ta ce zai ndo no bi halin ndo ne gurgudo yi ku ne ke lafi ismin kiyasi ban da kiyasi sayin nauyin kasim ila hakkin wa batili kiyasu hadi kiyasu wani amali kiyasu nan gyanin wa mamduhin wa mazmunin amali kiyasu na ta adikina. jikinan kiyasu na dona amali kiyasu na kubonan wani ya za ya yafi fil qur'ani madu wala zun ga malu bi na alqur'ani yan madu yan kiyasu ko zan mu yan kiyasu han wala al'amru bihi wala nahi anu sayin na muridu tafsimi la sahihin wa fasid da ba wani alkiyasu wani amali kiyasu nan gyanin wato oyi yiwu wa almizan da bi anzala Allah ma kitabihi wato na sai fa yi wannan gaya na sai ci na litafi wona ko ji na kun gode yanda sai kiyasun sahih azal kitaba walmizana mizana wa wada'a al ko amma ga wani wasu ga amma ibn qayyim ga ga ina ge gana ayi kiyasu ga almizanu kila man ya usulu na jide de zuma ibn qayyim wana ce yi kiyasu ga almizanu a tala su ji wani kiyasu ci wa ila pa iru ci a pa iru ci ina dan bana da ga Allah mashahata fil iftilahi ebotan de ganda amuro de iftilahu wanda tabi da jubuwa adake istilahu ga tici ummadi tadammu ma na jaja ku ji tadammu ne ya biji anan no le ko umma da ta mu ne use ilimi ko fanni na gwani e da shi makiya ni na to avoid confusion sai use istilahu ci ko yo adilita sun do ci dambo ina e al-muwada'a fil istilah al-muwada'a fil istilah yan a sheikh bakar bin abdullah abu zaidi wajen mu expansion ya egalme gambo ya ci gan istilahu ji amfani da yan wani ya sa ruba da kiyas ne fena wani kiyas ne fasidin ko zalibani zane jiji a ci cigan dabba na sunan a yaji kiyasa ba dabba na sunan alagbin aga sukun agan kila eke ji dabba na atu na kiya daba dabba na azuna aga dabba na azuna wuya lalle na wuzo na aga to ka dabba na ma atu na mutu ya lalle ebo na wajiki na na wuji za an yi wuwa so ko wuwa na maso ko ga ga ne la kayan gina aga ji na kiya su na jin ba kiya su na lo a'a ebo ri mata alaikum mai tato da mu lamu zero ɗaya eh, kuya lalli a maganin bai shi wuce da ji riba wuce riba na daji siya ta bayan kunan a tiyayin na malbai wa misalar riba nan wani ya gaza na jihar wani ne ya sun fasilu misali bayanin nan nikahu wani ne nikahu talili nan hmm. ya nikahu talili ya zulai nuya ŋutsu lanu gúnbẹ̀ lanu tiẹ̀ làwọn tún láì ŋutsu pa o ẹgbẹ́ òun ló yà lẹ́nu ìyàwó náà yá inú ŋutsu náà tọ̀gbà nígbà na yìí náà náà ńgọ̀ lé nọ́tẹ́ nìka ọ̀tà yìí káza nígbà jíẹ̀ náà gé yorùbá nìka ńgọ̀ lé nìka ọ̀lẹ́ jẹ́ mú sójú àkókò rẹ̀ kí a sùn yẹn. mí ni ẹnu ń gbé yà lóbi nga ji tabbatarwa ya ci ga kiyasu in ji asali daga ƙur'ani kuma ji asali daga suna na yau kuma ji asali daga asarin sahabe yau imam ahmad gan shafi shafi'i anil kiyasi non bi imam shafi'i ga yace kiyasu faƙala imamu imam shafi'i ga inda ke, ya bayan darura ma'ana ga su waje jababa su kiyasu wale gan wa ji dalili daga alkur'anu da sunne da ke jima wasu matsala su wace abin suke wace abin suke yasu ko? amma ga wale a yaje tanwuyin dalili ɗan ya ci ciwo wunde dalili kuranu wa aya labe nke da dalili suna wa suna labe ijima wace ta ci wace ijima wa labe wale nke da kiyasu kuma kiyasu wace kiyasu labe mun ji ga wannan kiyasu labe ya gwada wani gadi aya da hadisi bai ijima wa yana yare ya gwada dalilin boku ga dalili mm. ijima dalilin buwa jika ko ji fahimta yana mai ganin kuma ne ga zamanin ne e woro jeji ko alada je ba bi an wace ya gafi ba da shi ko tsari je ba wane daga babon nan bukata jene zaje ilimi kiyasu nan ko bukata maki ya ji na wade ba su rake na walu tulo ganin bai kiya su yana amma bai sharafi gan wala mai wato ya koya albusta idu na shi na ganin bai man wuce kwaji bai hali na man koyan musulmi ta tun zamani ya mafari na ebo na ide bukata ya yi ide ribe tsakanin kiya su ne wanji na bai kiya na dide biya ne. Wọ́n di yana ko? sayyidina umar nkanita filo bayan bi musa al'ashari wọ́n ti gánà kú ẹgbẹ̀ ní wà àgbàgbẹ̀ bá dán náà almost ń mùjẹ́lẹ̀ di ní if not more lẹ́yìn kẹ́ umar in ka takada in ka wasika nwaci ga da la ya abu musa lashari nuwa kunta abu musa lashari a silikali ko? da gwamnati shi da nan da shi wani kuyo ko? sai na amurci kada yi yawon wuce na sai na amuru kayu da ana nan na ibn kayi mu ji sharai don gurfi launin wasu yi na mu kuyo ko? Hmm. na tsaye na amurga amma ba do zuma ganana فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تقلم حق لا نفاذ له وفي بين الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيثك ولا يي الضعيف من أدنك البينة على المدعي واليمين على من أنكر وصله جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ومن ادعى حقا غائبا أو أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينة أعطيته بحقه وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية فإن ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمل ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق لأن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجربك إلا مجربا عليه شهادة زور أو مجلودا في حج أو ظنينا في ولاء أو قرابة فإن الله عز وجل تولى من الإباد السرائر وسطر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان ثم الفهم الفهم فما أدل إليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا في ولا سنة ثم قايف الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم أعمل فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق وإياك والغضب والقلق والضجر والتعذي, والتعذي بالناس وتناقل عند الخصوم أو الخصوم شك أبو وبيت فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب, مما يوجب الله به الأجر ويحسن به الذكرى فمن خلصت نيته في الحق ولو كان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين بما ليس فيه ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا وما ظنك بسواد عند الله في عاجل ذكره وقضاء رحمته قولي wasiƙa ne na sai na muru kallo ba abu musa da shari da hannun na jila muhimmanci yi man ji majun shari'a ji kaka a majiyarkin ba su ga ibo sarawi yana majiyar sharai na majiyar na ati ya ga nan daga lidafi na budo lidafi yi ilamun motsi na wani bil na yan ya ibn kayyimo odo sashen man ji gan egan nana wikiyo widoifu mutazu bayan sayid na umarwa

faridotun muhakkama wani farin loro mai dole na wa sunnatu mutaba sunna mu yo ne lami tuna musulmi gaji jama'a gaji dole a diga na sai ji sulu tsakanin abu a diga sai jihar alkalin ci a diga shi ci ko fafham ji fahimta idza uliya ilaika ai aga da daga labiya ba wai fa inna la yanfa takallumu hakkin la nafaza lahu yazo gangan inna zaka zawa ji zalunci ngo yana ku ko mai likali amma wa gwaki da wancan haji wango ne na ladi amfani a zauna na ladi likali da mufuti da hukun da da riƙo mufuti da ga ga ga zanna mun gaskiya zanna mun gaskiya ba bayan na saji yuna amma mun ji kiyo mun ne bijutuwa amma likali ga ga aka zan shago ya zaka zan wanda aka ji ya zaka zan ku ya zaka zan bulala ko zaka zan mun ga ne yi zaka zan kaza haji magaji kayan kayan da wuce mhm. amma mu fi nan ne a sai bayan shi bai nan yana ne wuka sun da gibe kan tuji na kawai wa fi bainan na fi fi majalisika wa gajin de mu'amala da zo an yi shi majalisa yawo bu no ne ko bi ma ne da ga shi da shi zo ga sai da ji rayuwa na wuyi la na so gumba no cha de ji tala kai waji nan da zane to bo ne de jama'i wannan ji waji mulki na sai je wale a ta ta ba ta ga waya mi ne ji ga ja da da mu waji na mai hmm wa fi wajika wa qada'ika ga alkalan cewa ma wallahi ma sharifun fi haifika zanan zanen zanen gayi zamuci kona ga lugwa zamun da je fata da zalunci yawo bamu bí màá naga lùgbàdà naga ìzàwọn tí kò ní nfẹ́ bẹ fíìlì bẹ́ẹ̀ nga yà owó bá ní kó nga jà àlùfóró mọ́ lóṣù àwọn bá ní na wọ́n gà á ti rà lóṣù wọ́n á yà wọ́n mọ́ wọ́n láàyè àtúntò yìí fún mi àdìlíkà wọ́n mọ̀ jẹ́ á wọ́n mọ̀ ga lùgbàdà ní ìzàgbọ̀n púpọ̀ sí náà wọ́n kà wọ́n na bàbí adé tí ẹ̀ wọ̀nyí mọ́ lùgbàdà ní dúkìá jẹ́ tí náà tó fún fíìlì káwọn gà ba báwọn dúkìá báwọn

illa sulha halla haramun inda wa sulhu na ga haramun na ga alabi na aw harrama halalan ko mu haram wa halali laje haramuna ko ba sa ko wale ko sulhu je amma ban da kiyayen sun alalu ga haram haram ga halali ma wa man da hakan za'iban da na ga da gaga hakkin kazan da bai ba kazan ko amma ki yi na gbana au bayyana fadrim lau a madayin ta yi da yi wa gajiwa lokaci bayu ngo ga gaji kaza waje bai za kaza daga gbani na dama ko ba ko daga gbani da lokaci kaza Na dalili bai na lawo ga kaza ga ngo wani fa ina dara bayyinatan ngo ri labe ko mm. mana nga wuja na bin lawo ga ngo mu kaza ga wani a sai tawbiya ki ayin gobe ki wai na ajaza zalika kada wuce mai jiya wasu kun yi talar talar ilkadiyya nori waka gumi ya nole wani wunde ga fufa don sai na zalika ablagu fil uzuri nole lokacin ba nan nole uzuri a cikin uzuri da ya wasa uzuri ba wani nan wula kan da irin a mai jiri ko to da ama e rayaka wace da ye tunani wace da ye kafin igbo wace da ye consultation ni na no da ye to shawara iwe ti o kun ti no na ba na fawudi da fi lulu shi duka wace da ake ba ga a ce ga no na jide da mu ngori e bon wa hukunci woro ba in e hukunci na hukunci na ba wace bele ya ga mu jide da nan an tura a fi alhaqa ga lugwa wa ga wa ga ga tun gaskiya mu li anna alhaqa qadimu la yubtilu shay'u e bon gaskiya dun ba shi ba ne yadda bana bi gaskiya yana kawo gusun wa ya tiya wa muraja'atul haqqi idza mujabudu tun gaskiya khairun min at-tamaji fil batil wanda alkhairi ga su continue ta ce ga manan ku yau ko wal muslimuna adulun ba'dhum ala ba'd muslimi jima adi ya nya so be bishin idna ne ga antu sha da wallahi fil ardina dole asali muslima za a yi idan adalci illa mujarrama alai shahadatu zuri inda gwaza na ga be jiriya ga zanna ta ba jiri ga manali liyani aw majludan fi hajji ko to aji zanna hajji liyani aw zaninan fi wallahi na qaraba ngole zanna je ngole ya be da ya gori ya ya tula annon aju hajji liyani uji kaza filani uji kaza liyani uji shahadatu zuri liyani san la za jalla ai bana ce latuna tawalla min al ibadi saraira yana da riga so da mo so ko bu yi yan amma an gole za ro ga yayi turo musulmi ajili da kiriki ni wale da dai musulmi ne wale a da da tun zai yi ga kuwa yi to inda kwa alama fa su kan jiga jiga an lalawa wa satara alaihim alhududa illa bil bayyinati wal aymani thumma al fahm al fahma kana ce fahimta fahimta fa ma wujliya ilayka ina ga dilla da yawo min ma wala da ne kan ma ne safi qur'ani wala sunna ina ga dilla da yawo mu da ko mu da mu da dalil da qur'ani ba ko mu da daga sunna ba nan thumma qayatul umura inda zalika wato ha buga ba diki ya so jango ne ne ga mahal shay'in no la la da ga sai na mulu ne ga ko wa arifil amsala ke misali je ne ga ne ga de dojina fuma amin fi ma tara ila hadiya ila Allah wa jodo tun na tuga ba su ko gana wa shibai ya bil haki bin ga de gaskiya gane wa iyaka wal ghadab wa gabe fushi jin wal qalaq gabe yagba damuwa jin ko wa dajar gabe yanwu ne wa ta'azi bin nafi ga waji ba an ji egun da te juguma gabe fushi jin gabe damuwa jin wa tanakur inda al-khusuma ko fi bugun zamani ya husumi aw al-khusum fa inna alƙadu a fi mu'adil al-hakim mimma yujibu Allah bi al-ajra e bonna wa ba hukunci da na gaskiya la gaskiya la da na hun gaskiya nan no ne ko yan wani na so ko la da la da nan wa ya kunu bi zikira biyan nema nga kai daga jadeli a je jigiyo a sai tun zai yi tun kirkiyo faman khalafat niyyatuhu fil haqqi da nan ni yun ga ta zai tiya gaskiya wani walau kana la nafsi kan to da kita ce kafa wallahi ma baina wa baina nafsi yana ga da sakani ba gangani bai zai da sakwa kun tayu wa man ta zaina bi ma laysa fi nafsi dan ga da lami ni yun za an ji ne ni ka wa dukiya ka wa matsayi ka shanu za su waza da bangula da ake fa inna Allah ta'ala ya gona sai ce la tuna fa la yakbalu min al ibadi sai ce ya gona daga ba ali ta jibare illa ma kana khalisan sai na daga jibu sai ce ma din jin ngore ma ta fito suna sunna ikhlas ko ku ja wa ma zanu ka bi sawabin inda Allah fi ajli rizqihi wa khazain rahmati dai ga na murga da sai ga nan ibn kayyim bi shar'i ba rai da iyaka bidatiya ila muwaqqilina an rabbi al'alabi ne ko ya gane ko? imam bukhari rahimahullah ta'ala usai ladasa bukhari daba'a babu ga babu man shabaha aslan ma'aluman bi aslin mubayyan kadi bayyana Allah hukumahu ma li sa'ila babi na yau zane galla asali da kinan a asalin da cina ɗaya nan mutilu da biya asalin da cina yana na sai ta bayani uji da alkur'an sai ta bayani da mu zane diga luje fahimta na dole na waje ga yake kiwo yake kiyaso ware ga matsalin kiyaso ma ya zaɓi da wa'azin ga ya zabi da wa ga kinshi ila ji dambu wasu a ga illa dambuwa goji gani ako har tu babu na gan e ga yiri ni shari'a lu yiri ni a e ga ti jo ile oju ba shari'a gula yiri ni goji gani ako a gan illa dambuwa hijin wadda bo yana shari'a ce jiyana adin zai shiga ga irin shi nan wani yadda gani maza bayan zahiri a ko zaure iganci masu kun a ji amfani da kiyasa da hajjitu har to abu na ta to na tsaye ne daga ba su ci batu shi wuri a ke jiki ana hmm? a lami tuwa nan misali ni in zagi da cikin anabi za a sallam ga ya cinye gyan alistihazo da ke gyan alistihazo to ẹgbẹ́ tara sọ́rọ̀ ìjáyán bàtọ́kó ìlàjíwọ́jú ngbàwùnga sálà lúgbọ́ tí ẹjáyán ti ha gọ́ àníbìgà láà iná máa zalika irukun wà lè sàbílá haizọ́tì lọ́tọ̀ nana irukun yóò wúnjẹ haila wọ́n lè àníbìjì fòrògúnlá sálà ujì kó ngbà ẹjáyán al'ifti ha gọ́ wà lè ga wallahu ga ya ji ta ba ɗari ganin bai ga yin haila ebogo zai ji ina yi dabo a flight ya fi yaji tsaron a lokacin da kiyasu ya ji kiyo a kiyaye tu har tu babu na sa shi haji sai bai ne da ya zaje bukatun kiyasu ba ke minu da nasi nan sinan wa ji gane ko har tu babu na sa shi ya ji a sai da gangan na sidokwa energy mawuji shi da bukatun na wa zuwa ebogo kan don da kiya su gawa sai lalotu gangani da yi ya ganna gannalwa shari'ar musulunci ɗaya eh, shi damo wai ka'ida ko ne kamar don gudun ga fi karkashe ka'idan nan kashi wanda ba misali bani ya eh, zaɓe gigan a biya ya tiya a eh, fitiyo a cibiya ya tiya albitko ngayi ewuwa eh, tun daga ya fo na nibe inabi a jin ba ki hukunci albitu fiyan a gan alisa almakulu muskirin haram yanzu ne fiye zanen wikiyar haramu ima ma'ana bitu ga fiye zanen wani kiya ne ma ga damuwa ni a yi ga bituwa yi ga bituwa wazo ta gan manyan ya shi ele eh, ga kiyasu ja a mai lega lufin gani da kiyasa a mai lega kiyasu jan ramu idan jini mu har tu babu na yin karu ya kiyasu jina a matsayi ga shari'a na yadda ya ce goyi kiman da ce kaya ko illa da ci buwa wale ga irina na nan kawun ga yi ka sashiyan man na jijin intisabu ba'alu sunna na gan ngodi yana ko amma le kadari an da nufatu shi bai ci ga matsalayen al'ilatu. a mai zanen muka gana kiyasu illu kiyasu hujjuro zumaya al-qur'anu da suna gangani ijimawi a mai za a cikin wa aya ceya ko hadisi ceya mu dagwa sun al-kiyasa yau ko amma ya da tun da kiyasi wa inda a darura wane zai ji ji na fiye kiyasu na ko? lai zahiriya ja za a dagwa su zahiriya na fi yan ba da yake sabu na ji ko? yana ji fahimta daga nasiyo na zahiri ko na wuri tabbatarwa yana gane ga gaji fahimta daga nasi na ba na unyaya a mutacin halittu sabu yau jiya yana ko a majiyar dabe kiyasu ya a majiyar bai ta takalidu ya ma za a bayan zahiri a kenan ko amma a ya gan ya gaba abun nan one kuskure na maza bayan zahiriya ji wace jiyar kiyasun alkiyasu sahih kiyasu na tajuna wani kiyasu na ga hukuni dana faru dana illatu dana hukumu dana kiyasu na a nan umarni aya bi hadisi ba ko jiya na kun wani kiyasu na hadisi a lokacin gane kiyasu sahihi wa ma da nufin da kiyasi wa aya kowa hadisi ciya number 2 emilatu maza zahiri zahiriya ma'ana maza bayan dawudiya na daga yin karu jijiya kiyasu completely na no ile wale za a ji fahimta yin doci shari'ar musulunci ba na masu kun kula a sai dai ne yadda dalalat eh, no ne lafazin zahiri kawai ke ba su dalalat na zan falata kulla ma ofi gagayen manci gan kima ofin ma wọ́n yóò gẹ́gẹ́ wà láìmí tó àzúwá yìírù tó àláwọ̀ ẹ̀ wà gọ́ ma àmọ́ ya káṣù ó ní àjá ọ̀dọ́ tòun tó ní azumi jẹ́ ìdájọ́ fẹ̀yìntà ìdí náà gádà àlìká mú fún òfin làkà ibn hazmi na kí ti bayani a bai cin niski sabai wani maza bai zara ji eh, eh, ngalo gai ba ma le ibn hazm ngalo walo walo waji walo fe la ayo ma kana rabbuka nasiya ga galo da galo da galo to e gane yake ya gaba mu da dalili ganna daga da dalili ganna daga qur'ani kwa amma da dalili ganna daga gibayan daga sunna annabi wa nau da ƙuranu ba umar da suna ba umar ji kaza umar ji kaza na dayen na ga gaji haramu ji kun gaji kaza je su kwa buga da alƙuranu nan ba gutu ya dan ko sun kwari gutu ya dan sun nubo sai ci ma ma ka na rubuka na siya sai ci wai ji kiyan wani ba ta yi bugon ma na uya yi ta ke mina wuta yi da hannu ga gan waje haramu hannu ga alifi sabu hannu. Pero oji bai ko? Eh? Mm. eh, eh. amma an ga ne a sabu rayi shi na je lamitu kiyasu nan sa shaji da yake na obi nususun suna, amma lagwa suna suna siya alkurani da suna na shi wange ya har to babu na ajin adil tsaron da lamarin ya kiyasu jo a ca hukunci labin sifan wuce shi na to shari'a sun la hukunci bayan wuce janin wọ́n jẹ́ àkó àti ti ìsìnbá tún ló ti ìwé nẹ́mọ́ ìsìnbá tún ló ti àlìkò ṣẹ̀rí àbánu wace wacce abele ga man da zai je sashi zai je lokacin da kiyas ga gagan na zugun a Kan kárùwọ́ci waje a filin wani za lashi da Kan kárùwọ́ci waje abele e da na nasi aga wa rafi ba nasi na dagwa sun kiyasu kárùwọ́ci waje abele wa kan zai ji kazan. Nga wajen gane ko? Har su babu nan wato number one mini kuskure ya zanne jo da shi lagwa sun kiyasu nan sa'an ino ile aka ga lagwa sun kiyasu ba rayu ko maganin su ji ihima oganu wa laidan wa shi obi tuwa layo da nasiya kin na lawo wa da lawo gan wa je fahimta yan wa fe bere wa fe bere fahimta wa fe bere lawo gan to a ga problem idan shi na danguru na su madaba na fagun nan ko Number two, wa da ta yi fili gan nasi e da wadan guwe moyin da kiyasu, ewu wa da da kiyasu. Number three, wa ta bele gan yin nashi. Wa ne ta kiyasu bai bugu adalci da ta musulunci ba. Number four, wani da langole zangoci ga in langoci labarin goci a lalimin musulunci layi layi layi yi illa na gawa ban. Wa labarin goci ya. kánú ìtọ́jú mọ́sùkún àti ní ẹgbẹ́ ìdíkẹ́ àsàkí àgùnbò pẹ̀rọ lájíjá ọlájíjá ìnira wọ́n lé zanúdì kí a sọ ne ní múdì kí a sọ àníní gbá ní ìlà ìfẹ́ ti tẹ̀mọ́ mọ́ wọ́n bí ọ̀nà kú àti ó ti kí ọ àti ó jẹ́ àrídìí gbapẹ́ ganda kila ya cuci hannu gwamba ni ma za a taya mun da wasu liwaji wani kafai ne wani za a ji kiyasa ji ba rula ko ji gane ba ibn azum da kila ya cuci kiyasa ba Allah ya cuci kiyasa ba Allah ba kwa ko ya ye ya yi ko ya gane Allah Allah wa alam sai wọ́n ilé àtọ̀lẹ́fù ṣe ajizanmu ya kiyasu na jideriya kiyasu fasidu na malayin sirin ga awwalu man qata iblis wa inna ma ubidati shamsu wal qamar bil maqayis ne zama fara na ka kiyasu inji na ibili ebo ne da e jibu ta jin yayi gidigan e gani da ya ce da ki ebo kibo ebo kiyasu ebo na e na shi a gaga tallayin kunna da fi dalalin mubin iznu sauyi kun bi rabbil ko a ga iji ba sai a ya ta ni a ya ta da egiyo ebo na ya lada abe alita sai na da alita bata nan ilikin na sai na suna ga sun mallazi na kafaru bi rabbihim ya da ya ci mana ga sai ci na da ya ci mana bonan ilakiyo Allah zan da ci gaso yi bai ibada jan wala an dondo da ya dondo na gali dini ya tuci banin asali kiya sun fasidu jami'a ci ajin karo ya fatuwa gangani da etujiye to ya cinya gangani da ya lasuna to ya ci hanyar ta e cinya al'ara shi buniya e gangani da yukiwa zai ta cinya al'ara shi buniya da ya gaya to ya ci nan gabi a lituji na ya gangani da ya yele na mumin jali to ya ce fa alkiyami na jali ya ji ciyan na biye zuwa sai bai sai bai ya sun fasu duk ya wani a sai gan tabbatar wayan nan wasu ladabi a lita kadariya ajin kare kadara sai rafida shi ajiye adawa bai sahabe shi ya nabi gangani bi a tala sahabe a nabi jayi kafiriya nan ya fi bi sahabe a nabi tukwa sai bai kiya sun fasido zana bi kashi gan da dahariya shi aji shi gan aji ma ni da ni a gani da alaka sha na kin su mai da sai bai kiya sun fasido ya bago ba na madan shi bata nan ya nan mun bata ne kiya sun fasido a daga baba kiya su wanda mu kiya su dine wani ko arkanu ya kiyasu yi guni adi al'aslu amadi alfaru'u amadi kiyo amadi al'illatu amadi al'hukumu al'aslu wuce wawale mutu da sharafi shi one al'aslu wuce wuri tabbatar wa wanda nafsi ko ijima'u ngọ́jú gani ako amma alfaru'u náà yi rukuni ya kiyo láì rúkùn ní ẹ̀bà tí ó wọ́n jí lánàá kó wà lè gan ẹ̀yìn òdé láńdẹ̀ tàkàrù bí al'asùlì dànúmù ìdànẹ́ al'asùlì rẹ̀ mutu alfar'un na masu kun ne jun tabbatarwa na mai bin wani wasu gaje nassi ne wajen wasu gaje ngama la man yajin ibn qayyim sai ga sokun nasi qiyasan alal hadisi zai ji kiyasu ga na gaya alul hadisi jo wa kullama kana rajul ila al hadisi aqrab kana qiyasu asah maka ne daga so ba hadisi gane kiyasu mai ga wa kullama kana na ani da hadisi abad kana kiyasu afsal maka ne mai daga kiya gangani bi hadisi na suku walai kiyasu wajen hadisi ya zuwa wuce ji lalace gan ebe na nga wale kakun na zane ga kiyadi su yana waga kiyasu jingo ya da hadisu a wani su na e ya ko ina ga su na ji ma da hadisu a su na soja ngo ko amma zane ga kiyadi hadisi ma fe da jito kiyasu da ba ndo ci alali mutum na da kiyo ne di tabbatar ko wani biyu na ce ko na su ma da nan su ga kiyasu gusu inda hatan daga gwaki ya zai shige ganin ngayi kiya su fuka wuya da dadi su jo ba na problem mun ji ko bibiyar na zamani fe da lona ya zaji ga katon a ne su gaje katon ya fi problem ta tsani ko layewa zamani mafari na manya hadisi da ke yi manya fikiu mai fikiu shi mai yi manya hadisi wala ji ganewa wa ɗaya fikiu ne ya gandu wani wani ganin misali fikiya na hadisi shi wa laba labakun wato ga nagen nagya a san manya hadisi gaji masu wajen yau wajen ku hadisi ku fiti kowace ku yi tafi zan da ruwaya kawai wajen fahimta yana hadisin na gaya wunin gole wajen cikin wani da wani amma za mu ne da bere gaji na zuku a ti sai bere fuka ne sai bere kalita fiye fiki runde cikin matani tsantsa ba aya ba hadisi ba asar wọ́n yóò yára kó ilẹ̀ àti pé bẹ́ẹ̀ tọ́jú yẹn lẹ́nu láti pé bẹ́ẹ̀ kéde òfin bìrẹ́ yẹn abú àti bí adìjẹ́ àti bẹ́ẹ̀ ti dààmú abẹ́ àdìsí yẹn wọ́n bá bí àdìsí bìyà zanlọ́tì náà lè ní balita àti mọ̀tàn níbi àṣà ni lásán ẹ̀bùn jẹ́ wọ́n lásán dìde. kúyọ́wà ní ọmọ sókún nga mọ̀dé kàtún àdìsí bí àti expensive kàtún kàtún àdìsí ìfẹ́ ya bula ta zalu ta fatu min mace yi na alal haqqi ba guyo ko e gona daula da ci da sai ta kuno ga ji kafin fikiu ro fikiu je mazai go fikiu jina kai mu ci ga ajo mu fikiu kai mu ci ga waje sheku yan madarasa kazan kai mu ci ga waje nusa yan makanta kazan ko jiya na ko den ne magawa je sallari waje wa andare to amma waga ga kasuwa a jizu wa dajin wunja hankali a kaga wasu gaggato gan mutu suna za mu ci jiki a nan wani yana maza a jimla ce ta ni bani a taga waga yi maki rayo ku yau ne wani ku? ta Allah ya samu dace so iga kakin yi babon nan insha Allah mana ga jide da yanzu ya ce aladu ya wani mai ga ci bici ne ya babe sai ce ce fadi da gwawa da karin bayani ko gyara ko ya ganya nusala hmm. hmm. dole a na fushi jiki ya na jajiki na ji haliyar nusu su banin amma ga wani na ji a na fi kan a tafi zai ke na za mu ci ji mu amma yi a na ji gan kuyo ko motar ike wani so sa alura yi ji ma men lide a ga ta ji yunga gan Ta za mu ci mai kira su ji wani wani oda ko ji gani ako gama wa ga cule wale ga mazaban imamu shafi'i da mazaban imama mudu bin hanbali asaba su ga mazaba ne gidansu asọba izga shafiya ga asọba izga majiya nan bi ahnafu yi nga malawa ga da almu ala ibn azmi ahnafu gangani bi majiya ya lo gwa gami ne ma zai ruju sabo nan ga ga isaro mu ga ki ali hadis ga zaba ali hadis ga zaba ali kaza ba ali kaza ba ko yo ko Allah ala amma man ne jibelu wa take ba uzuri wan kun ji gaji ji ganga ji ne ya gwa hadisa hadis ne tutu ba zan wuce lẹ́jọ́ sọ́nà ẹ̀kọ́ ní mọ́ lóòtí dàti tí bá lámìlòtí náà ẹ̀kọ́ oúnjẹ sáṣọ́ kó nílòtí ọ̀sọ́gẹ́ jí mọ́tún tí bá lámìlòtí wọ́n ẹ̀kú ìmọ̀ súnkù ẹgbọ́n lẹ́sí lóòtí náà lókè ẹ̀dàgbà súnà bẹ̀rẹ̀ ìyá àti àgá ní ngọ́lọ́wà bá Be ne ya ìzàkájì ìṣẹ́ àlùjá dédé wọn àdíládá gúbà ìzàkájì ìṣẹ́ àlùjá kúkúrò wọn àdíládá ní ngamala shekul islam ibi tẹ́lẹ̀ àwọn akálítà kí wọ́n rẹ̀ fún ìmọ̀dá ni a ní láì mọ́tìlá aláàlú wọn máa hu áàlù an yi ko ba ni kallon da an lika shahararren la'ila illa hanta after suka wasu da laifin salamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh